ni ina da shawara oga me zai hana mu daga mata kafa zuwa gobe idan ba su kawo kuɗin ba sai a wullar da ita <laughs> dan Allah dan annabi ku kashe ni ku kyale ni dan Allah ku kashe ni <laughs> kana ganin haka yafi ina ganin haka yafi saboda bana son mi bui babu to bari in gaya miki yau zan daga miki kafa amma idan Allah ya kai mu gobe idan har ubanki bai kawo wannan kuɗin ba ta iya iyayen wannan yaron nan sun kawo kuɗi ko ba su kawo ba ba su kawo ba uga Hadi ji kashe shi wannan yarinyan miliyan ashirin miliyan ashirin ku suka ce ina ragan su ran kai dai ba da shi balle in ba su ai alhaji ko da kana da miliyan ashirin din nan ba za a ba su ba ɓarin ka in ina da shi me zai hana in ba su ina ji ina gani in bari su kashe man yarinya bayan ka ji abin da suka faɗa a gaban ka suka yi magana nan kuma suka je kan sanar da hukuma ya za a yi ban ba su ina da shi na san da haka alhaji abin da nake so da kai shine ina so ka kwantar da hankalinka yanzu abin da za a yi za ka bani lambar da suka kira ka da shi ni kuma zan samu dpo akwai abin da za mu yi a kai ina tabbatar ma da cewa in Allah yadda za mu kama su ba tare da an ba su wannan kuɗin ba Allah sarki kausar yanzu ne na tabbatar da wanda suka kama hajjiya lami su ne waɗannan mu mun koma muna zargin wasu daban alhalin ga wanda suka kama hajjiya lami ah, alhaji karka ce haka ai da su ne suka kama hajiya da sun yi maganar da kada ka manta fa su kuɗi suke nema babu yadda za a isa kama mutum su je su ta ajiye shi ba tare da sun kira 'yan uwansu ko kuma sun yi magana cewa ga abin da za a ba su haka ne ko? wadda da gaske tun da yake haka ne ina da buƙatar don allah ka bani su ga baki ɗayan su in tafi da su to alhaji ba zan ciya a ba amma ina so ka sani zan baka belinsu za su kasance cikin kulawanka duk abubuwan da suke ciki za ka sa ido a kai kuma duk sanda muke neman su ka tabbatar da cewa za ka kawo su domin mu ci gaba da bincike alhamdulillah na gode to ita wannan yarinyar ba e eh, duk da ita ma za mu haɗa mu ba da belinta za mu ba da ne kawai ba wai don halinta ba saboda wannan tsohuwan ta matsa mana tana neman ta rikirkita mana al'amura to amma dai kawai da ba don tsufanta ba da yanzu wani zancen ake yi gaskiya alhaji ya kamata ka yi wani abu akan wannan abu fi sabilillahi haba hajiya zana me kake so ka daga min hankali na ne yanzu kina nufin cewa ki fi damuwa da halin da kawai take ciki ne ina ce fita zan yanzu in yi fafutukan duk abin da ya kamata in yi akan cewa yarinyar nan kin zo kin sani a gaba da kuka eh hutun daga cikin ɗaki Alhaji ya kamata ka nemo fesil akan wannan maganan gaskiya. Haba bai kamata ki faɗi wannan maganan ba. Ni ina taka tsantsan ne akan dukiyar maraya. kin kuma san wani ne maraya kin san ko me Allah ya faɗa akan duke maraya ke kamata ki bani goyon baya akan in kiyaye haƙƙin Allah ina taɓa dukiyar yaron nan na ci amanansa kuma na taɓa haƙƙin Allah ya zan yi da wannan nauyin bai kamata ba kitar wannan dan bala ya za ka shigo mana cikin gida ba sallama ba komi kuma kana rataye da jaka ina za ka da jaka a dama na zo ne in muku bankwana ni ina so zan tafi Legas saboda gaskiya ba zan iya ci gaba da zama a cikin wahala ba a sa yi ta daura mutum ina zama a cikin wahala ba laifin fari ba na baki gaskiya Legas zan tafi bankwana yanzu dan bala idan ka bar gidan nan ka tafi Legas kai man adalci kenan dan bala kar ka manta na dauko ka daga kauye na kawo ka nan don a sassaita rayuwanka ka zauna a baka tarbiyya a baka ilimi ka zauna cikin jama'a dan ka waye kai ma kanka maganin abin da zaka iya kanka magani har kai ma wani magani amma ka ce zaka tafi Lagos wa ka sanya a Lagos haka ne sisitawa kana sa ana kama ni ka ce kana ta rayuwa ta rayuwa a police station gaskiya ba zan iya zama ba dan ba ai ba ne sa aka kama ka ba bincike ne sa aka kama ka kuma da aka kama ka aka je aka yi binciken aka gaba ka da laifi dan bala ba gashi an sake ka ba ba ba gashi kana walwalan ka ba sannan ka ce zaka tafi Lagos ka bani kai man adalci kenan dai duk da haka dai ai na wahala ko haba dan bala kai ko menene haka kan wannan magana ana ta baka hakuri ka hakura mana na fahimta na fahimta na fahimta amma fa sai na tafi to naji shikenan tunda zaka tafi ko baka ji abin da muka gaya maka ba to ka jira zan fita in dawo zan baka kudin mota da zai kai ka Legas da kuma kudin da za ka kai ka hidiman da za ka yi kafin har ka cimma abin da kake so ka nema a Legas ka Mun ga alamar cewa lallai baka ka bukatar ‘yarka a raye, to barin gaya ma, na baka da ganin zuwa awa biyu. idan har baka turo min da wannan kuɗin ba to zan kashe ta kai matsiya ne ko to babu komai na raga ma kawo miliyan sha biyar to ba komai tunda ka nuna min cewa kuɗi sun fi ma yaka daraja ko to zan ta ma saboda ita saboda ita ba a kawo miliyan goma amma ka tabbata hakikanin cewa nan da awa biyun nan wa rabu samawati ka riga ka san dai abin da ake kira rabu samawati ko to wallahi ba zan yi ma ƙarya da shi ba idan ba kawo wannan miliyan goma ba to sai na kashe ka, sannan kafin in kashe ta wallahi sai na sa 'ya'yana sun bi kanta tukunna saboda ka tabbatar da cewa waye ni na gaya ma alhaji me suka ce cewa suka yi a kai musu miliyan goma cikin awa biyu in ban kai ba za su kashe ta wannan shine iya rigin da suka ce sun yi na shiga uku na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un miliyan goma to yanzu akwai hanyar da za a samu wa'annan kuɗin to wannan shine abin tunanin ai ba wai abin tunani bane kawai su kashe ta a kashe ta kai kana da hankali kuwa kana da hankali za ka ce su kashe ta don na faɗi gaskiya dan bala dan bala yanzu ashe dama ba ƙaunar mu kake yi ba yanzu ashe dama ba kaunan kausar kake yi ba ashe ba sun kana son tarbiyyar Allah ba ne to yau ne na tabbatar da cewa baka da hankali ka ce a kashe ta to ko tsohuwa aka kama ai abin da zan faɗa kenan babarka babarka akan miliyan goma a kashe babarka to ita babar tawa zan je in siyar da kaina ne alhaji ka zo mu tafi mu yi abin da ya dace da mu ba za mu tsaya mu biye mu wannan shashashan ba yanzu ne tabbatar da baka da hankali kinga shiga ɗauko gilan ki tafi kawo dama kan maganan eh, kudin fansar kausar ne ya sa na so in zo gida dama ina jin ka ina ganin tun za a iya samun miliyan goma a cikin kudina zai kyauta a ce an ciro kuɗin nan sai a hada da gidan nan nawa sai a siyar in ya so sai a samu a biya su kuɗin fansa saboda ba zan iya ci gaba da zira ido ina da wannan dukiyan ba amma a ce an kasa an so kausar Allah sarki fesa ban san da wani irin zuciya da fuska zan kalle ka in yi maka godiya ba kuma in nuna maka iya farin cikin da yake cikin zuciyata ba kuma dama abin da ya sa nake ya kamar ka shiga cikin zuciyarmu domin wannan abin dama shi ya kawo mu wurinka mai wannan shawara to ka shi kamar ka shiga zuciyana kawo dama tun jiya police station na yi wannan decision na riga na yanke kawai dai ban faɗi ba ne sai yanzu da naga lokaci yayi ya kamata a ce an yi haka faisal na gode maka na gode allah ya saka maka da alkhairi na gode ba damuwa ai ko da ba komai tsakani na da kausar ita jini na ci kin ga ko ya zama dole a ce in abu ya taso in yi mata ai faisal godiya ya zama dole duk wanda aka yi mashi irin wannan sadarkawa da wannan taimakon dole ya maka godiya ya maka addu'a balle mu iyayenka ba duk kowa zai iya wannan sadaukarwan ba ya iya wannan jihadin sai wanda yake da imani da haka Allah shi maka albarka kuma ba zan gushe da yi maka addu'a ba da godiya a gare ka har ya zuwa ƙarshen na. ina ganin kawo zai fi kyau a ce mun tashi mun tafi kar mu bata lokaci shikenan Allah shi bayyana mahaifiyanka Allah shi bayyana mana ita Allah ya saka maka da alheri amma yanzu ina ga da kwallatin abin da ya kamata a yi mu je mota ni in rubuta cek din in baka kai ka je banki da kanka ka ciro kuɗin in ɗauki hajiya in mai da ita gida domin dpo ya dame ni da waya zan biya ta wurin shi ban san ko menene ba don kar mu bata lokaci ko yawwa bismillah ranka daɗe bisa binciken da na yi na gano cewa shi wanda ya dauki hajiya lami ba shi bane ya dauka kausar really yes for sure sir ranka da yana cikin tashin hankali rayuwar yata yana cikin haɗari yanzu lokacin da suka bada cikin sharaɗin da suka gindaya minti arba'in kawai ya rage da haka ranka ya ku banni in je in kai musu kuɗin nan in karɓo yata akwai abin da muka sani wanda kai baka san shi ba mu kuma muke cin wani al'amura yau da gobe kullum ana da irin cases nan. idan mutanen na aka ci gaba da ba su kuɗaɗe domin karɓar mutum kuɗin fansa ba za su yi na abin da suke yi ba saboda ba za ka ba su wannan kuɗin ba ka kyale su kawai kuma za mu ci gaba da bincike har mu ga inda karfin ya kare a kama. wannan in insha Allah ma za mu yi nasara amma by give them that ransom wallahi they will continue with these activities I'm sorry to say so, please. Husband Allah, husband Allah. Kawo na kawo kuɗin. Eh ina gida yanzu sai ka zo. da aka yi ne na ga kana min wani gani gani ne tun daga sama har kas. Haba dan bala sai ka ce baka san halin da muke ciki a wannan gidan ba? haba don Allah hali da ake ciki ni wannan ai ya dama ni bai dame ni ba ba na ba su shawarar yacce za a yi bulluma al'amarin ba yanzu menene anan ni ma ka yagar rabona nan eh. kayan wanki ne na zo da shi kuma zan ɗanyi wani abu cikin gidan nan ka gani yawwa ɗan albarka ka kawo kuɗin? na kawo insha Allah masha Allah sannu an ya gayan nan ba kuɗin nan ya kawo ba kuwa ka san fa yana mugun san yarinyar nan kuma zai iya maye ne zai iya nemo kuɗin nan ya kawo amma ko menene ma an tai wari za mu ji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji. Yes sir. Yawa. kudin ne né eh su ne kawo mu na hello hello kudin sun amor ko ko harbe ta kuɗi sun samu yanzu ma ga sunan a gabana an kawo su kawai abin da rage ku gaya ma a ina zan same ku in kawo muku ni kuma a gaya ma inda zan dauki yata to yayi kyau haka to kuma yi kwartitin fita daga cikin gari sai ku kare kwana sa'an nan ku irga gona ta ɗaya ta biyu ta uku sai ku ƙara yin kwana kuna yin kwanar za ku ga wata itace dirbejiya to ku aji kanku a gurin zan sa wani yaro na ya nemi abin sa'an nan magana ta ƙarshe ina ƙara ma gargaɗi idan ka kuskura ka sanar ma da hukuma to kai da yarka gaba ɗayan ku sai kun ba hukunci kiyama haba ai na gaya maka babba nake fa ni ya za in gaya ma wani wannan magana ai ba wanda zai sani ranka ne ba zan gaya mashi to sai na zo to kun je da muka yi da su haka ne ai kawo ina ganin bai kamata a tsaya bata lokaci ba kawai a aiwatar da abin da ya kamata ko haka ne shikenan bari shiga dan kama ruwa ciki na ne na shi dan juya ko ku jira ni barin dan jira shi a waje to shi kenan eh, to alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka alhamdulillah yanzu mu aika wannan kiyama tunda iyalansa sun yi alkawari kuma ba su cika ba ya kamata oga tun yaje ya daɗu da mutanensa can dan Allah dan annabi ko ku kashe ni a dan jira dan basu dama suna can suna fafatuka insha Allah za a samu abin da ake bukata dan Allah dan Allah dan annabi kar ku kashe shi ku kyale shi dan Allah dan annabi wannan bindiga ce ba ruwanta da yaro ko babba daga zaran an ake ta kawai ta kan aiwatar da abin da aka tura ta yi saboda haka idan kika kuskure ke ƙara magana a wannan gurin ke ma za ki bi shi zan kashe ka zan baka sako gurin wala kiri idan ka je ka tambaye sa kafin kai mutum na nawa na aiko ta shekare idan na aika wannan shi ne kimanin mutum na nawa kenan na mutum 276 Ha ha ha! haba sani za mu iya kashe wannan matsalar tsakanin mana ai kai munafiki ne duk inda ka aje mota Allah ya ka fito da ita ba abin da zaka ga mu corporal yes sir sai ka ji officer akwai wani muhimmin inda zamu je ni da kawuna dan Allah ku bari idan kawai magana zan mai sai in fito ku tafi da ni wallahi ku guduwa wallahi ka bashi guduwa yes sir ya san sa ka bashi guduwa zai da kyau da kyau kuɗi sai Legas wallahi tafiya ta ta tabbata bari in koma in iba kaya na wani kaya yawwa kana jina minti goma katsale na gema ka gani na ɗaga ma ƙafa ko na ɗaya na biyu wallahi minti goma ya rage ma idan har ban gan ka ba ko ban ga wani naka ya zo ba to da kai na zan tone rami iri feta ka jina na gaya ma alhaji mu tafi menene kuma mu tafi hello me hajiya zainab ciki na ƙara kullewa alhaji mu za kashe min yarinya za kashe mu tafi don allah don allah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 心。